maza dama wallahi ina so in tambaye ka wai in ga wasu suna sa wai tigib sai jumma'a ya ga wai tigib wai mai amfanin tigib din nan ne wai dan Allah a ganar da ni mana